bismillahir rahmanir rahim yan uwana al'ummar najeriya ni muhammadu buhari ina so in yi amfani da wannan dama in taya ku murnar barka da sallah da fatan allah ya karbi ibadunmu da ado inda muka yi na watan ramadan mai albarka haka kuma ina sake kira ga jama'a da a yi amfani da nasihohin da aka saurara cikin watan Ramadan domin kyautata mu'amala a tsakaninmu son juna gaskiya da riƙon amana. Allah ya sa a yi bukukunan sallah lafiya a gama lafiya tare da ci gaba da sanya ƙasa a cikin addu'ar kawo ƙarshen dukkan matsalolin da ke damunta. Ubangiji Allah ya ba mu damuna mai albarka ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya ƙara mana arziki a ƙasarmu na gode